yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake mu a wannan aji namu da muke gabatar da darasi na karatuttukan zaure daga wannan cibiya ta mu ta darul hadisi salafiya kashi babban malaminmu muhammadin awwal adam albani zaria allah ubangiji ya haska kabarin shi a inda muke gabatar da darasi a cikin littattafai na aqida na malaman farko da littattafai na fikihu musamman waɗanda aka gina a bisa mazhabi na imam malik muna karatu a cikin littafin al'ibanatul kubra na abu abdullah ubaidullah ibn batta al ukubari wato al'ibana an shari'atul firqatin nadiya wa mujanabatul firqil mazmuma da kuma littafin sharhi da muke bi na al-aqidatul wasiyya ولفهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله يجزاه الرحمة وأن مالم محمد بن صالح العطيمين يشرحه سيلي تاسم رشاد السالك إلى أشرف المسالك نامل عبد الرحمن العسكر وأن أكفتني دا لتاسم عسكري a yanzu muna safiyar alhamis ne sha tara kenan yau ko ga watan rabi'un al-akhir ko 18 jira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da uku ga watan 12 shekarar bature 2020 za mu tashi kan gaban wato karkashin babi da malam yake mana bayani akan zargin jayayya da musu da gardama a shari'ance to mun fara karatun a hadisai da kuma maganganu da yake kawowa a yau za mu tashi kan gaba na ɗari biyar da arba'in da biyu ne ko? na'am mala yake haddasa na alƙafila'i قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس وحدثنا Abu صالح hawwala sanad kenan ko isnadi ya dauki wani hanya yace sannan kuma malam Abu Salih shi ma ya karantar da mu qala haddathana Abu al-Ahwas shi kuma yace malam Abu al-Ahwas shi ya karantar da su wannan hadisi qala haddathana Fudail ibn Iyad malam Fudail dan Iyad yace an Layth na'am okay na'am haka ne haka ne haka ne قال حدثنا أحمد بن يونس وحدثنا حفص بن عمر إسنادي نأخو كينا مالا حفص بن عمر شما يباس وأن حديثي آه الأردبلي أو أردبيلي قال شيكو يتي حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو غسان وأحمد بن يونس قال شيكو يتي وأن مالمينا شهداء بيو malam abu ghassan da ahmad ɗan yunus su suka karantar da shi suka ce haddathana isra'il malam bawan Allah ko shine ma'anar isra'il abdullahi isra'il ya ba mu hadisi an jabir daga jabir dan abdullah qala yace qala li muhammad bin ali malam muhammad dan aliyu ga can aka sai yace Muhammadu, dan aliyu dan husain ɗan aliyu dan abi talib kenan yawwa can ƙasa ƙasa ta tabo sun yi kenan dan abu ja'far shi suke cewa abu ja'far al-baqi sikatun fadilun babban malami ne mai falala mai daraja kwarai da gaske qala ibn sa'd malam ibn sa'd a cikin tabakatin shi yace kana sikatun kasirul hadis babban malami ne amintacce yana da yawan hadisai walaysa yarwi anhu man yuhtajju bihi kuma baya riwaya daga waɗanda ba a karɓan hadisansu ka duba ainihin wato cikin littafin tahzibul tahzib da kuma takri na ibnu hajar duk zaka samu waɗannan bayanan to shine wannan malam muhammad dan aliyu wancan jabir ba jabiru dan abdullahi da nake ba kenan ba sahabi ba in gane wannan da kyau ko to gashi sai yake cewa ya jabira ya kai jabir yana magana da wannan ɗalibin nashi kenan ko sai sai la tu khafin kada a ganka kana jayayya kada ka rinka yin jayayya da wani fa innal khusuma saboda shi wannan gardama da za ku zauna kuna yi game da al'amarin addini addini takzibul qur'an yana ƙaryata qur'ani shine wancan magana da muka yi a darasin da ya gabata ko kai ka kawo ayoyin qur'ani kana son ka goyi bayan wani ra'ayi shi ma ya kawo to ɗayan ku na ƙaryata sashi ina fata an gane to irin wannan ƙaryata qur'ani ne qur'ani kuma ya ce ainihin wato ya zargi wannan jayayya ne الثالث والأربعون بعد المئة الخامسة قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الطاغاني وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال ما لا حفص بن عمر يتي أبو حاتم دشي سكتي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث an abi ja'far abi ja'far al-baqi shi wannan muhammad jikan ali dan abi talib din da yake nan qala yace la tujalisu ashab al-khusumat a daina ganin ka kana zama da masu gaddama da waɗanda za su zauna suna ta musu ka daina zama da su fa innahum saboda su din nan alladina yakhuduna fi ayati llah sune wanda qur'ani ya kira su da masu kutse a cikin ayoyin Allah wannan ya ja aya kaza ya ainihin wato doki wancan da shi wannan ma ya ja ya doki wannan da shi to wannan kutse ne a cikin ayoyin Allah Allah madaukakin sarki ya hana kun tana ayoyin da muka karanta a baya ko eh, an idza samitum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha Allah yake fala taqul ma'ahu to wannan shine abin da yake hanawa الرابع والأربعون بعد المئة الخامسة قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو شهاد an laifin anil hakam daga malam laisu dan abi sulaimin kenan wannan babban malami ne wanda malaman tarjama sun ce saduqun ne wato ana iya yin mutaba'a da shi kenan wajen riwaya kuma ya samu matsala ƙarshen rayuwar shi ikhtalata akhiran wa lam yatamayyaz hadithahu faturika baya iya mayyaze hadisan shi daga baya abun ko tsufa ne kun san abu da abubuwa mabambanta na iya sa mutum ya samu irin wannan rudani wani tsufa wani talauci wani damuwa wani matsalan iyalin shi wani wani yaron shi da ya sa ran ya wani abu ya kasa yi wani dukiya shi ya salwanta wani littattafan shi su kone kawai sai ka ga ya samu rudani da aka sai ya faɗi magana yanzu ta ce ka ce kaza sai ce au kaza na ce kaza nake sa in ce <laughs> ina fata gane to irin wannan da zarar malamai sun kai irin wannan jallin to ba a riwaya daga gare su saboda kada ya zo ya bada riwaya cikin rudani ko to shine wannan malami laitu dan abi sulaimi an fahimta ko wancan abu shihabin al alkhayya dalibin shi ne kamar yadda muka ji anan daga wajen shi ne ma ya riwaya yace anil hakam daga alhakamu dan utaiba al shi kuma wannan babban malami ne amintacce masanin addini sai dai yana yin ta dilisanci kuma wani lokaci <laughs> ina ba ta an gane eh yakan yin ta dilisanci to irin wannan idan bai sarraha ta hadisi ba tunda an san yana da irin wannan ɗabi'a ba za a saki shi a kan riwaya ba duk amincin shi kamar irin sa Amash ne kuma ga sa nan burjik a cikin Bukhari da Muslim da Sarari ta kai to malamin duk da aka gane yana da wannan ɗabi'a to ba a sakankance mishi idan yi an ana sai an samu tabbacin akwai wani hanyar da ya sarrara ya sarraha hadith ko to shine wannan malami al-hakam dan utayba al-kindi shi kuma yace an abi ja'far al-baqir shi din ne dai muhammad dan aliyu dan husain dan aliyu dan abi talib an gane ko yana bayani game da ayan Allah madaukakin sarki an abi ja'farin qawluhu alladhina yakhuduna fi ayati llah an gane ko Allah madaukakin sarki ce waɗanda suke kutse cikin ayoyin Allah suratul an'am kenan ko sai yi waɗancan maganganu cewa su ne waɗanda Allah ya hana zama da su don haka kai ma kada a rinka ganin ka kana tarayya da su الخامس والأربعون بعد المئة الخامسة قال حدثنا عبد القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن أبي حازم قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا ابن عون عن محمد في هذه الآية محمد din da shine Abu Ja'far din can dai an gane yana bayani game da wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina sai Allah yake fa'arid anhum a cikin suratul an'am ko sai ce qala kunna na'udduhum ashab al-ahwa mu a wajenmu duk inda muka ga mutane masu irin wannan ɗabi'a sai mu ɗauke su daga cikin 'yan bid'a shine ma'ana a hawa a wajensu ba nasowa zuciya ina fata an gane ku duba irin abin da a wannan bataccen nan na Kano Audin jabbere yake yi shi komai al'amarin su cikin musu ne da gaddama da jayayya ina fata an gane shi yasa malamai ma ahlus sunna salafiyuna suke zargin mai yawan cewa zai yi mukabala. ko da a ahalus sunna ne ina fatan gane yawan cewa ka ya zama gaba ɗaya sai ka tattare ba ka da wani aiki yi kuma sai mukabala wannan ishara ne akan cewa kai kanka kana cikin fauza cikin hayaniya na haka ba daidai ba ne ka ci gaba da karantar da addininka in munasaba ya kama ɗaya biyu wanda aka ga akwai bukata kana iya wajahantar shi don mafi yawan 'yan bid'an zamani ba gaskiya suke nema ba sun riga sun gino akan batan da suke da haka bari su zo a ga cewa su ma sun sani ba. abin da yake kawo su kenan amma asali malamai da suke mukabala a da akan neman gaskiya suke yi na haka duk wanda ya zo da ya ga gaskiya wajen an uwan shi sai ya sallama ba abin da imamu shafi ya faɗi kenan ba yake har Allah Allah yake yi in za su tattauna da malami cewa Allah ya bayyana gaskiya akan harshen abokin nan nashi domin ya ji gaskiya ya yi to wani malami zai haka yanzu ai tun farko da ma yazo da ni ne dole shi zai kure ne kawai Allah ya kiyaye السادس والأربعون بعد المئة الخامسة قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمر الزهري قال حدثنا معاذ بن معاذ ما لم معاذ أم معاذ قال يتي حدثنا ابن عون قال كنا آه، kana ko kana muhammadun muhammadu dan aliyu dan husaini dan aliyu dan abi talib ya kasance yara anna hadhihi al-aya nazalat fihim yana ganin wannan ayan ya sauka ne akan masuwa zuciya shine lamirin fihim din zaku ji a ƙarshen hadisin wani aya wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum wannan aya ne da muke ishara idan kaga waɗanda suke kutse cikin ayoyin mu to ka kauda kanka daga barin su kada a ganka tare da su su wa yake nufi sai ce ya'ani ahlal ahwa yana nufin masowa zuciya ɗan bid'a السابع والأربعون بعد المئة الخامسة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب وأبو بكر أحمد بن محمد الأدني قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال قال مسلم بن يسار iyyakum wal mira malam muslimu dan yasa al-basri kenan abu abdullahi al-faqih thiqatun abidun babban malami ne amintacce yana daga cikin malaman da suke lissafawa cikin ubbad al-mutaqashifa waz zuhad al mutajarridin ane mutum babban malami ne mai zuhudu muslimu dan yasa to shine yake wannan magana yace iyyakum wal mira jama'a a hirɗinku daga yin jayayya fa inna ha sa'atu jahalil alim saboda daidai lokacin jayayyan nan ko lokacin ne jahilcin wanda ake ganin shi da ilimi yake bayyana wato malami mutum ne wanda ake kore jahilci daga barin shi ko amma daga zaran malami ya zauna zaman jayayya to yana yana cikin lokacin jahilci shi kenan sa'atu jahali alim ko kun fahimta <laughs> kai malamai akwai ibarat fa innaha sa'atu jahlil alim lokacin jahilcin malami kenan Mana za a tambaye ka ce yanzu malami jahili ne sai ka ce eh a lokacin da yake jayayya <laughs> kun gane wane yanzu ko yawa Allah ya kiyaye wa fiha taltamisu shaytanu zallatahu kun gani ko a wannan lokacin ne shedan yake cuɗanya mushi zamiyan shi wato malami in ya zama ya ɗauki tafarkin jayayya to kenan shedan ya tura shi akan hanyar da zai zame kenan Allah ya kiyaye kaga wajibi a yi takatsantsan kenan ko الثامنة والأربعون بعد المئة الخامسة قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إبراهيم بن مهدي وأبو الربيع الزهراني والسياق Ali Ibrahim wannan siyaƙi da zamu ji na Ibrahim dan mahadi ne ba na Abu Ar-Rabi din ba an gane ko qala shi malam Ibrahim yake haddathana Hammad ibn Zaid an Muhammad ibn Wasi' qala sami'tu Muslim ibn Yasar naji malam Muslim dan Yasar yaqulu yana cewa iyyakum wal mira'a jama'a a hirdinku ku shiga taitayinku daga jayayya fa innaha saboda shi wannan jayayyar sa'atu jahlil alim lokacin jahilcin malami kenan an gane ko shine lokacin da yake jayayya wa fiha a cikin wannan yanayin a wannan hali da ya shiga cikin wannan al'amari na jayayya yabtaghi shaytanu zallatahu a lokacin ne shedan yake fatan ya samu daman zamiyar da shi wato shedan dama ya kafa ya tsare yana neman lokacin da zai samu ya shiga malamin nan daga lokacin da malamin shi ma shiga jayayya sai shi ɗaya ke madalla dama ya samu kamar yadda barayi ke dakon mutum ko ya bar gida ya ki kulle kofa ko wani abu makamanta haka fakon shi suke yi to haka dai yake fakon malamai da zaran ya fara gaddama shikenan sai ya ce lokaci yayi kenan Allah ya kiyaye wa qala abu rabi lafazin mala abu rabi wanda suka yi riwaya tare da Ibrahim dan mahadi ko az-Zahrani shi kuma yace fi si wa biha yattabi'u shaytan zallatahu da jayayya shedan yake bibiyan yadda zai zame yadda malami an gani qala hadha al-jadal to me kenan sai malam rabiu yace kun ga wannan jayayya kenan fa jama'a qala ibrahim fi hadisi shi ko malam ibrahim dan mahdi a cikin nashi hadisin yace qala hammadun mala hammadu dan salewa ko kuma hammadu dan zaid afwan yaqulu lana yana cewa malaminmu malam muhammad abu ja'farin al-bakir ya ce hadal jadal hadal jadal wannan shine matsayin jayayya wannan fa shine gaddama abin da yake kai mutum zuwa gare shi kenan Allah ya kiyaye bari mu kara mu kai da hasken ko التاسع والأربعون بعد المئة الخامسة حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حمار بن زيد قال مانا حمار بن زيد يتي حدثنا محمد بن واسع أن مسلم بن يسار مالا محمد أكون كان سمناتي محمد بن أبو جعفر باك باشيبا مالا حمار بن زيد يكي بالي لاباز دقا ونم مالا منسو محمد بن واسع yace anna muslim ibn yasarin kana yaqulu malamin mu malam muslim dan yasar ya kasance yana cewa iyyakum wal mira a hirdinku daga jayayya fa inna sa'atu jahlil alim lokaci ne da jahilcin malami ke bayyana wa biha yabtaghi shaytanu zallaka kuma da shine shedan yake samun daman zamiyar da malami qala hammadu sai malam hammadu dan zai yace thumma aqbala alaina muhammad ibn wasi kun ga magana ko Ya ce sai malam Muhammad dan Wasai ya zo mana wata rana zai fassara mana menene maganar malam Muslim dan Yasar din can fa sai sai ce mana haka za hazal jadal wa harraka Hammad yada ce kun gani fa wato irin a rinka mutum gargadi din nan wannan fa shine matsayin jayayya sakamakon jayayya kenan shine sai malam Hamadu ya rinka nuna musu yatsa yana kaɗawa. an gane ko shine ma'anar haka ba واتو كراتوني الإشارة الخمسون بعد المئة الخامسة حدثنا أبو عبد الله مخلد آه، عبد الله بن مخلد قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا آه، الحيثم بن جنيل قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال قال مسلم بن يسار وانما قال مال مسلم ان يسار اني يدي حر الى يوم Ya ce, iyakun waljadal. ku yi taka tsantsan daga yin jayayya fa innaha sa'atu jahlil alim lokacin wautan malami kenan a lokacin ne malami yake bayyana wautan shi da jahilcin shi wa biha yabtaghi shaytanu zallatahu kuma da wannan jayayyan ne shedan yake bibiyar zamiyar da malami qala ibn wasi malam muhammad dan wasi sai ce hadha jadal jama'a jayayya kenan fa abin da yake kai mutane zuwa gare shi ubangiji Allah ka tsare mana imani mun zo darasi na gaba sai mu tashi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya insha Allah nan kuma za mu zo mu ji maganganun su a manyan malaman tabi'ai su waki'u su sufiyanu sauri su mansur da su mujahid game da wannan aya ya huzu na fi ayatin layi na suratul an'am din nan dai Allahu a'lam wato duk wani abu wanda shedan ya san akwai haɗari to ya fi zayyana wa mutum shi a zuciya ka duba lokacin da za ku zauna kuna wannan gaddama musamman idan kana ganin waɗanda suke wajen za su yi maka dariya ko za su ga abin nan ɗinka sai ka ga kai ma ba za ka saki ba sai iya yadda ka iya ai dole sai ka ƙure shi dan in kai shiru za a ce rayu nan an ka da kai to sai ne a ce mana inda kai ka fahimci waɗannan ka'idoji ne amma shaidan ne da wa shedan ne Allah ya kiyaye wani lokacin da kai shiru akan magana ana tattauna baya nuna baka da gaskiya ina fara kai sai ka tuna maganar manzo Allah da yace wanda ya bar jayayya walau kana mushrika ko da kana da gaskiya to alƙawarin aljanna zai samu ta Allah ya samu da shi. sai mu dauko sharhin wasiya ko muna cikin bayani da malai yake sharhin ayatul kursi har ila yau ko a inda ya ɗauko maganganun a ibn taymiya da yake ya tabbatar da sifofin Allah da suka zo a cikin wannan aya ayatul kursi a'zamu ayatin fil qur'an aya mafi girma a cikin alqur'ani sai ya ce wa qawluhu sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya da Allah yake cewa man zallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi yau ne zamu tattauna bayani game da shafa'a ko wane ne wanda yake da damar yin ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba aljawabu la amsa shine ba wanda ya isa ina fata an gane sai malai ce manza wannan ainihin wato kalmar manza da ya zo a cikin ayan ismu wato suna ne na neman shin akwai wanda zai bayani akwai wani jawabi na tambaya au ko kuma mu ce man ismu istifhamin eh mun dan ƙara sama ne kaɗan eh mun karanta shi amma sai muka dan yi sama kaɗan don mu haɗa shi ko na sai ce wa za mulgha na haka harafin zaɗin nan shi kuma za a iya jefar da shi wato kamar ka ce man waye kaga istifham ko to man zaɗin za ka iya haɗawa gaba ɗaya a larabci ka ce ismul istifham ko kuma ka ce zaɗin to kawai an sa shi ne ba sai an yi lura da shi wajen ma'ana ba la yasihu an takuna za isman mausulan fi mithli hadha tarkib kun gani ko saboda sunan za bai dace ya zama suna ne da za a gwama da wannan suna na istifhami ba a irin wannan tarkibi na larabci li'annahu yakunu ma'na al-jumla domin in ka fito da ma'anan karara ga yadda larabcin zai zama kenan manin ladhi asali kalmar man misali mutum sai ya buga maka goma sai ka ce man me kake nufi manin ladhi fil bab an gane to idan kuma ka ce man za to ba za ka rabe su ka ce man ismul istifham kuma za ya zama ismun mausula ba sai ya zama ismin jikena. to ya abun zai zama sai ya zama manil ladil ladhi aga larabci be yi ba kuma haka ko ina fata an gane malai ce wala yastaqim haka kuma ba zai ba zai zauna ba to shine zai zai mana fassara ayan sai ce wa qawluhu man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ash-shafa'a fil lugha idan aka ce ceto a harshen larabci ja'alul watri shaf'an shine kamar da abu daya ya zama biyu wannan shine shafa'a abu ne wanda yake guda daya sai ka karo daya sai su zama biyu to wannan shine shafa'a shi yasa idan a larabci aka aurar da saurayi ko budurwa sai a ce to wannan an cece shi an yi mishi shafa'a da shi kaɗai ne da yanzu zama su yi na wajen an gane haka mace in aka ƙaro mata abokiyar zama ita ma an mata shafa an cece ta da ita kaɗai ce <laughs> na wajen an gane amma ba su wannan ce ta ko <laughs> na ga kun ji asali a larabci a mai da abu ɗaya ya koma ya zama biyu shine malam yake cewa ja'alu alwitru ja'alu alwitri shafa'an mai da abu ɗaya ya zama biyu ana iya cewa a witiri ana iya cewa watar shine walfajir fajr ne a shi wa shaf'i walwatar gane ko da ta'ala ga inan ma ce Allah maɗaukakin sarki ce wa shaf'i walwatar abinda yake mara da abubuwan da suke wato a yan biyu ina fata an gane shafi'i shine abu biyu witiri shine ɗaya shi yasa yan malikiya ma suna iya fahimtar wannan kalma don su sallansu ma na wutiri shafa'i da wutiri suke ce mushi wato da biyu da ɗaya wa filistila to amma aka dawo asalin ma'anan shi na shari'a fa sai da yake hiya tawassutu lil ghayr bi jalabi manfa'atin aw daf'i mudarra shine mutum ya zama intermediate intermediary za a ce ko mediator wato wanda zai zama tsakatsaki an fahimta ko wajen ka samar wa wani wani abu da zai amfanar da shi ko kuma ka kare shi daga wani abu da zai cutar da shi ma'ana makaranta ne sai wani yaro yana neman a dauke shi sai abu ya ci tara kai sai ka zo ka shiga tsakiya sai ka je ka samu wannan ka ce a taimaka wani ɗan yana bukata har ya samu wannan dama to wannan abin da ka yi a shari'ance shine ka yi ceto kenan mun gane wannan da ko ko kuma wani ne ya laifi irin yaro ya yi wa mai gidan shi ko baban shi ko mahaifin shi laifi za a buge shi sai ka ga yana ta ihu sai ka zo ka ce yaron nan meye ne sai a ce ka ce to ai hakuri yaron ne kaza ka ka shiga tsakanin su ko sai ka tare mai wannan abu ne da zai iya cutar da shi ko lafiyar shi ko na abu makamancin haka to a nan ka yi ceto kenan to wannan shine ma'anin shi istilah gane wannan kyau ko malam yace fa masalan ga misali shi ma zai buga mana shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mawqif an zai faru ranar tashin alkiyama ceton da ma'aiki kira da amincin Allah tabbata gare shi zai yi ranan da Allah zai tada halittu baki ɗaya kaf ana tsaye Allah ya biris da halittu duka tsayuwan ya gallabi mutane kowa ya shiga cikin tashin hankali da damuwa sai manzon Allah ya zo ya nema Allah ya zo ya wa bayi hisabi to wannan alfarman da annabi ya shiga tsakanin bayan Allah da ainihin Allah mahalicinmu cewa a yi wa kowa hisabi kowa ya san matsayin shi wannan misalin ceto kenan ina fata an gane sannan malam yace hadihi shafa'atun bi daf'i mudarra kaga wannan wani irin nau'in ceto ne ceto ne wanda ake tarewa mutum wani abu da yake cutar da shi dan a lokacin an shiga cikin kunci cikin damuwa da da da tsanani sai annabi ya nemi a zo a yi wa mutane hisabi masu samun rahma su samu rahma ɗan azaba kuma a tafi da su wajen azaba Allah ya tsare wa shafa'atuhu misali na biyu ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi li ahlil janna an yadkhuluha bi man manfa'ati irin wanda annabi zai yi ga ƴan aljanna su mu kenan na mu shiga aljanna kaga wannan kuma ceton na samar da wani amfani kaga wancan na farkon da wannan daban-daban ne wancan an tare su ne daga wani tsanani da suke ciki wannan kuma mun shiga cikin wani a ni'ima ne to wannan duka ceto ne ake ce musu a larabci sai ce wa sai kuma faɗin da Allah madaukakin sarki ce a indahu yayi kuskure anan ya sa fataha ko a wasu nuska to gyara ba andahu bane shine man zallabi yashfa'u indahu wani ne yake da cancantan ya ceto a wajen Allah ai inda Allah kun gani ko a wajen Allah sai Allah ce illa bi izni ba tare da da izinin Allah ba ai izni yi lahu wato Allah ne zai baka izinin cewa kai ceton. an fahimta wa hadihi tufidu isbatu shafa'a malam ya ce wannan gaban yana tabbatar da cewa lallai akwai ceto da Allah zai bada dama lakin bi sharɗin amma akwai shara'i wajen ceton ba irin yadda wasu 'yan bid'a suka rinka yi tun nan duniya ba bi sharfin da Sharaɗi. ne Sharaɗin? an ya azana shine sai fa Allah ya baka yayi maka izini cewa wani ceci wani da wani an gane wannan da kyau ko waju zalika annahu laula thubutiha لكان الاستثناء في illa إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه mala yake inda zamu gane cewa ceton bai yiwa sai da izinin Allah shine da Allah madaukakin sarki ya togaciya togaciyar da ya ce sai da izinin shi ka gane ko to a cewa sai da izinin shi ashe za a yi ceton amma da izinin shi dan in ba dan haka ba cewa sai da izinin shi da ba zai zama yana da fa'ida ba kenan ko ta ba gaba ka ce haka ba wa ha ba'da qawlihi sannan sai Allah ya ambaci wannan magana bayan da yace lahu ma fi samawati wa ma al ard duk abin da ke sammai da ƙasa dinna Allah ne me yasa ya kawo maganar ceto bayan wannan sai ce yufidu anna hadha al mulk alladhi huwa khassun billahi azza wa annahu mulkun tamus yana nuni ne zuwa ga cewa wannan irin mulki da Allah ya mallaki sammai da ƙasa to mulki ne wanda yake cikakke na sarauta wato sarauta ne na mai mulki wanda yake da cikan wato iko ba irin waɗanda ake gani a nan duniya ba bi ma'ana annahu la ahada yastati an yusarrifa ma'anan shine an ya tasarraf babu wani wanda ya isa ya sarrafa wani abu a cikin wannan abu da Allah ya mallaka wala bi shafa'a ko da kuwa da ceto ne allati hiya khayrun wanda alkhairi ne illa bi iznillah sai fa da iznin Allah wa hadha mannun tamam aw min tamam rububiyyatihi wa sultanihi azza wa jalla wannan na daga cikin shikan kasantuwan Allah ubangiji da kuma kasantuwan shi mai sarauta wato mai mulki ina fata an gane mabuwayi da ɗaukaka wa da hadhihi jumla anna lillahi iznan a cikin wannan jumla to akwai kuma fa'idan da muke samu shine ashe Allah yana da wani matsayi na ba da izini kenan an gane ko wal iznu fil asli al i'lam abinda ake cewa izini ko a asali shine sanarwa qala Allah ta'ala ka dubi inda Allah yake cewa wa azanun min Allah wa rasulihi ga shela daga Allah da manzon Allah ai i'lamu min Allah wa rasulihi a cikin suratul tauba ko fa ma'ana bi iznihi to anan abin da yake nufi da cewa da izinin sa ne za a iya yin ceto shine i'lamuhu bi annahu rabbin bi Allah ne zai fito ya sanar karara cewa ya yarda wane ceci suwane ko kun fahimta to izinin kenan wa hunaka shurutun ukhra shafa'a ta yanzu ne malam fa zai fara bayani bayan wannan da muka yi, sai malam yace amma kuma har ila yau akwai wasu sharuɗa ba wai kawai duk wanda yake so ne kawai zai samu ceta ba akwai wasu sharuɗa kafin mutum ya samu ceton nan minha daga cikin waɗannan sharuɗan an yakuna radiyan an shafi'i wa an mashfu'i babu makawa sai ya zan Allah da zai bada izinin ai ceton ko ya yadda da wanda zai yi ceto kuma ya yadda da wanda za a ceta kafin su iya samun ceton so dan kawai Allah ya baka izinin ceto ba wai duk wanda ka ga dama ko da Allah bai yarda da shi ba za ka yi a'a ko kun gane jama'a sai sa akwai hadari idan mutum fa ba gyara mai aiki da shi ba wallahi yanzu wancan magana da muke ishara na yan ɗareku su fa da gaske suna da amincin wane da wane da wane cikin shehunan ko ainihin wato wujufan su za su cece su shi yasa suka sakankance ma duk wani abu da ake yi wa Allah sun yarda su yi musu saboda suna ganin za su shiga ceton shi haka ga suna jawo wasu rasa'in su ko wasu wake-waken su ya ce wa man ra'ani fa ya budda fa innahu fi shafa'ati wa man ra'a man ra'ani fa innahu yalzamuhu shafa'ati ha ba jama'a ba jama'a Allah ya kiyaye labudda sai Allah ya yarda da wanda zai ceto kuma ya yarda da wanda za a ceta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kaga ahlus sunna din kenan magana ba za a yi shi kawai a wuce da ka ba sai inda dalilin magana sai ce Allah ne ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su ceton ba su wanda Allah zai ba damar su ceton sai fa waɗanda Allah ya yarda da su Al'andiya, wa a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa Yau idhin la tanfa'u shafa'a illa man adina lahu rahmanu wa lahu qawla a wani yini ne da wanda ba yini ne da babu wanda zai ci moriyan wani ceto sai fa wanda Allah ya ba izinin yayi ceto kuma ya ceci wanda Allah ya yarda da shi da maganar shi cewa cetuwa ne a cikin suratul Taha wa hunaka ayatun tantazimu shurutus salasa mala yace akwai wani aya da ya hada waɗannan sharuɗa guda uku na batu game da ceto shine cikin suratul najmi ko Allah yace wa kam min malakin fis samawat yoto nawa nawa wato mala'iku da suke a sammai la tughni shafa'atuhum shay'a wanda ba wanda yake da dama yake ci wani mala'ikun duk da suke a sama ba za su amfanar da kowa da wani ceto ba dan ba nasu bane ba su ba gane wannan da kyau ko ya Allah ce illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda yake so wanda ya ga dama kuma ya yarda a yarda da shi to kaga sharuɗan duk sun haɗa wannan aya wato Allah zai bada izinin cewa wane yake ceto sannan wanda Allah ya yarda da shi ya so ya ga dama shi Allah zai ce wane na ce ka ce ka ku dubi kama wancan hadisin mai mutuwar ah, shahada da annabi ya ce za a ba shi fesan dangin shi saba'in to su saba'in din na fa sai waɗanda Allah ya yarda da su cewa su wane su za ka ce ka ina fata an gane ai yarda an shafi'i wal mashfu'i lah mala ce ma'ana wannan shine sai wanda Allah ya yarda ya ce tan da kuma wanda za a ce ta din La'ana hazbul ma'amul ya dullu alal umum saboda hazzace wato a umumi da aka yi a cikin maganar to yana nuni ne zuwa ga ganewan wannan sharaɗin cewa da wanda zai yi da wanda za a yi to duka sai Allah ya yarda da su dan Allah ya ce liman ya sha'u wa yarda wanda Allah ya so shi zai yi ceto ko shi za a ceta kuma wanda Allah ya so shi zai ce zai yi ceta an fahimta ko malam ci gaba da cewa idza qala qa'ilun to idan wani mai magana zai ce ma fa'idatu shafa'a idza kana Allah ta'ala qad alima anna hadha al mashfu lahu yanju wani na iya wannan tunanin ko cewa to malam wannan bayanin da kuke cewa Allah ba zai yadda a ceci kowa ba sai wanda yake so kenan already dama wannan din nan Allah ya yarda da shi to me amfanin kuma a ce wai wane zai cece shi tun farko mana kawai ya tafi mana a san cewa Allah ya yarda da shi to ku su malam Uthaymeen me za ku ce game da wannan magana fal jawabu sai malam yace to ga amsa an Allah subhanahu wata'ala ya'zanu bi shafa'ati liman yashfa min ajli an yakrimahu wa yanala al maqam al mahmud kun ji hikima <laughs> Allah madaukakin sarki tabbas ya yarda da wanda za a ceta shi yasa ya ce a cece shi to me yasa sai an ce wani ya cece shi domin shi wanda zai yi cetar a nuna matsayin shi a wajen Allah a nuna cewa Allah ya yarda da shi kuma Allah ya girmama shi kuma Allah ya kai shi wani matsayi abin yabo ina fata an gane ai kai kanka ga zaka ji daɗi ko kamar yadda muka buga misali daukan karatu a makarantar nan sai a kira wanda aka ɗauka sai a ce to kai wallahi ka ci sa'an wani shi ya kawo sunanka ya dage za ka ɗan jin wani farin ciki wani farin ciki ina wata amma fa wannan ɗin da bai yi satisfying condition sun ba ba fa za su ɗauke shi ba yawwa amma kuma yanzu suna cewa saboda wannan ne kaga ana girmama shi ne kawai yawwa to amfanin shi kenan to yana jin za mu tsaya nan sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi da yake wa qawluhu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum mun kusa kammala aya insha Allah Allah ya sa mu da shi sai mu dauko a afkar mu kammala da shi insha Allah mun karanta gaban da malam ya bayani game da hukuncin istibra'i ko yadda ake yi matsayin shiga mata da ciki ya bayyana da wanda ciki bai shiga ba me yake sa a istibra'i yaya bai wanda take kuyanga ko baiwa za ta yi da makamantansu to wannan gaba da za mu shiga da inda malam yake faslun rabewa insha Allah shi kuma zai tattauna ne game da ahkamun nafaqat musulunci kenan jama'a hukunce hukuncen ciyarwa wato ya musulunci ya tsara wane ne yake da haƙƙin ya ciyar da wani a rayuwar nan da ake yi wato Allah bai bar abubuwa kara zube ba akwai wanda Allah ya ɗora musu nauyin ciyar da wani kai ma akwai wanda Allah ya sa sa a ƙarƙashin ka cewa nauyin ci da su a hannunka yake to mun san su wane ne da waɗannan haƙoƙin tsakankanin mu shine malam yake son mana bayanin shi malam ce talzamul musira nafaqatu abawayhi al-mu'damaini al'ajizaini anil kasbi walau kafiraini wa i'faful abi wanda Allah ya wadata wato da kenan duk wanda yake da wadata to ya sani da cewa wajibi ne lazim ba wai alfarma ba ne. lazimi ne ya ciyar da iyayen shi guda biyu idan suka kasance ba su da hali kun ji condition din da haka duk dan da ya wayi gari ya ga iyayen shi ba su da hali to yanzu ciyar da su ya dawo hannun shi Ka ji sirrin da ya ɗa baya ba uba zakka kenan dan shi dukiyan shi fi ƙarfin a ce zakka zai ba uban shi sai dai ya ciyar da shi dole amma uba na iya ba da zamu zo mu ji zakka kun gane wannan da kyau ko so abun yana da fuska ɗaya ne baya komawa daga kasa zuwa sama da haka shi ɗa dole ne ya ciyar da iyayen shi so ba wai shawarar shi ake nema ko in ya ga dama ba madaman iyayen ba su da hali sun gaza daga iya zuwa su nemo da suna da karfin nemowa yanzu babu karfin haka yanzu kuma dole suna bukatan ciyarwa so dan nan halin nan shine hakkin ciyarwa yake a kan shi mun ji da daya sai ce walau kafirai ne ko da ku iyayen kafirai ne tunda su ne iyayen shi hakkin ci da sun yana a kan shi To ciyarwa zai da alaƙa da addini ba kaman gado ba ne an gano wannan da kyau ko ma dama iyayen suna da rai musulmai ne ko ba musulmai ba kai ɗan nan mai wadata musulunci ya ce kai za ka ciyar da su mun ji wannan ko sai ce abu na gaba wa ifaful aji sannan wajibi ne ɗa ya nema wa uban shi mata da zai aura domin uban ya zauna lafiya da haka in ɗana da hali uba kuma ba mata yana buƙatan aure to ɗan ya nemo mishi mata da zai aura saboda me saboda a lokacin mai yiwuwa uban na buƙatan wasu hidindimu wanda in ba kowa kusa da zai mashi zai shiga tagayyara so sai ɗan ya nemo wata zawara ce ko wata yarinya sai da ta yadda ta auri tsoho sai a zo a haɗa. kaga yanzu an haɗa shi da wanda zai ɗan rinka za ka rinka taimaka mishi tana mishi wasu sabisi kun ji hikimar da ke ciki kenan na a matsayin a uba da ya sufa ba mata ko uwar yaran ba ta tare da shi yanzu ko wani abu dalilin haka yanzu shi kaɗai za a bari kenan yara kowa na nan yana hajjin da mun iyalan shi shi ma to wa zai kula da shi Shi ne ma da yake yufaful abi so za a nemo mishi matan aure wa nafaqatu zawjatihi kuma nauyin ciyar da matan yana kan shi wannan dan mai halin ko kun gane da haka akwai haƙi mai girma na iyayenmu a kawunan mu fa jama'a wajibi mu san su kuma mu kula da su so ba wai taimako bane ake taimakon yarinya ka san wasu yayan haka suke gani ke da dawa kawai da Allah taimakon ki muke yi a'a haƙin ka ne tunda ita ce matan mahaifin naku haƙin ta ne da kuke kula da baban ku ci da shi haka ita ba za ku kula da ita ku ci da ita an fahimta ko ko da ba ita ce ta haife ba ba sai kuwa kai za mu zo kan na uwa za ku je yanzu Gashe yace wa zawjil ummi in a'sara la in tazawwajathu adiman mahaifiyarsu kuwa da ita ma zai zama mahaifinsu ya rasu sai ta sake wani auren to mijin da ya auri mahaifiyarsu to a nan ba haƙƙinsu ne su ci da shi ba sai in an gane cewa bai da hali in bai da hali to ƴaƴan a matar shi yanzu za su ɗaji ne wata ɗauki nauyin ci da shi shi ma tunda shi ne mijin uwarsu kun fahimta ko in suna da hali fa su ma waɗannan ana maganan almusiri ne ku kiyaye fa ne wadata amma su ma ba su da wadata suna bukata wanda zai taimaka musu ne su amma in suna da wadata to haƙƙi ne su ɗauki wannan gashi ce, in a asara kun gani ko in bai da hali ba wai la in tazawwajhu adiman ba ba wai dama yana ya san ba zai iya ci da ita ba ya aure ta tun farko dama bai da hali sai ya aura ba nan ba hakkin ƴaƴan bane amma yana da kokari yana nemowa bayan yayi auren sai al'amari ya rikirkice yanzu ba zai iya ba to ƴaƴan sai su dauki nauyin shi kun gane yadda abun yake ko mana yace wa sagari aw wa sagari al-auladi al-fuqara daga cikin waɗanda suke da haƙƙin ciyarwa har ila yau na gaba su ne ‘ya'yanka ƙanana haƙƙinka ne kai uba ka ci da su an gane wannan da kyau ko? azzakar hatta ya buluga sahihan aqila mazaje daga cikin ƴaƴanka wannan nauyin baya sauka a kanka har sai sun balaga kuma bayan sun balaga suna da cikakken lafiya kuma suna da hankali to a lokacin ne haƙƙin ci da su yake faduwa a kanka ka ji dalili kenan da yasa kai uba in kana da wadata in yaran suna cikin talauci zaka iya ba su zakka saboda haƙƙin ciyarwa akwai lokacin da yake terminating a kanka to daga lokacin da yaya maza suka balaga kuma suna da lafiya ba wai yana yana fama da lalurar rashin lafiya ba in dai da lafiya kaga ya zai yi nemo ba zai yi ba to dole ka ci gaba da ciyar da shi sannan aqilan yana da hankali idan ya zan dan bai da hankali kaga nan ma ba zai iya nemo wa kanshi ba Su za ka ci gaba amma daga zan da ya zan ya balaga yana da lafiya yana da hankali yanzu zai iya zuwa ya nemo da kanshi haƙƙin ci da shi yanzu ba a san ka yake ba an fahimta ko shi yasa idan ka ga cikin fafutukan shi yana cikin talauci kai kuma uba kana da wadata sai ka fitar da zakka ka taimake shi ka ce to je ka tsayi da kanka kun gane hikimar shari'a musulunci ko malam yace wal unsa to ya mace fa ita ma haƙƙin ci da ita yana akan ka tun tana karama hatta talzama zauja wala ta'udu bi khuluwiha haka ne har sai ta yi aure ita ya mace har sai aure da ita ita ba a lura da balaga ko rashin balaga ko da bata balaga ba aka aure da ita to yanzu hakkin ciyarwa ya sauka a kanka ko da ta balaga amma bata yi aure ba tana gidanka za ka ci gaba da ci da ita har sai ranar da ta yi aure to daga sanda ta yi aure to a lokacin hakkin ci da ta ya koma kan miji kai yanzu ya sauka a kanka an gane wannan da ke ko sai ya ce sai ya kawo wani magana a gaba sai ce zama zauja ko yanzu lazumin ciyarwa ya koma kan mijin wala ta'udu sannan hakkin ci da wannan yarinyan ba zai dawo kan kai ubanta ba bi inda za ta yi yaji wani dalili ya sa ta fito daga gidan mijin hakkin ci da ta ba zai dawo kanka ba da ka sallame ta dinnan ko sallama ne na har abada kun gane magana yawa don haka ba ta da haƙƙin cewa ai yanzu ta yi ƙaura daga gidan mijinta cewa yanzu dole sai za ka ci da ita a ba ya ce ta baro gidan mijin ina fata an gane ko misali sai mala ya ce illa an ta kuna sagira sai dai a lokacin in tana karamar yarinya ne bata balaga ba to anan ne sai haƙƙin ci da ta ya dawo sake dawowa tunda ana iya aurar da yarinya karama ko yawa amma yarinyar da ta girma ake mata aure ta ki zama yanzu ba haƙƙinka ne ci da ita ba ina fata an gani kina amma fa wannan baya nuna cewa kuma in kana da wadata da isani in ka ci gaba da yi mata kai laifi a ana nuna maka a haƙƙi dai da za a ce haƙƙi ne da shari'a zai tume ka akai kai babu a kanka an fahimta sai ma ne yake wa nafaqatul ariqa kifayatuhu to bayi menene haƙƙin da ke kansu na ciyarwa ko kan mai gidansu na ci da su malam sai haƙƙin su Shi ne gwargwadon bukatun su su ba a ba su excess iya abin da yake bukata yaron nan bawon ne yana bukatan kayan da zai sa kwaya daya to in ka dinka mai wannan kwaya ɗayan ya isa ba sai yana da wani extra a cikin akwati ba ina fata an gane abincin da zai ci na yanzu da kai da ya ci ya isa ba shi da ko titi aljihu ba hakkin ka ba shi abin da zai zai wadace shi ne yake cewa kifayatuhum gurgurdan kawai abin da zai wadace su bil ma'ruf amma kuma kai ma ka kyautata wa ashiruhunna bil ma'ruf ko in ko ba za ka iya yin wannan abin da zai wadatar da needs din su ba wato their daily needs ko sai ne yake au bai'uhum to the next thing shine ka siyar da su kawai ya nuna baka da cancantar riƙe su zaka shiga hakkin su so amma kana da daman ka saida su an gane in haka shi ma bai samu ba fa sai ce au itukuhum ko kuma ka yanta su kawai su huta yake nan sai zai nemi na kanshi amma lokacin da yake karkashin ka bai da haƙƙi zai komai nashi na kanshi a matsayin ka na mai gidan shi to kai kuma baka iya ɗaukar nauyin shi haƙƙin shi kake sauke mishi kuma baka saida shi ba sai ka yanta shi na alaikum salam zai zo kan dabba ai sai ai shi yace nafaqat duk wani abu da yake haƙƙin a tiyar za ku zo ku ji ku ya guri <laughs> ya ɗauko abun ne mataki mataki ko sai ya ce wala funa min al'amali su bayin nan kuma mu gane cewa ba a wato overbodin nasu da aiki ba za a ɗora musu aikin da ya fi ƙarfinsu ba gwargwadon abin da za su iya shi za a sa su misali kana da bawa yana da ƙarfin ya je maka kiwo ya dawo kaka ce to kuma ya haɗa maka da ainihin wato wanke gidanka kullum ya share gidan kullum ya maka girki kuma dole ya je kiwo ina lokacin to sai ka ɗauka ɗora mashi gwargwadon abin da zai iya kana da baiwa mace ka sa ta sai ta rinka ɗibo maka ruwa kake ce kaka ce duro ɗaya za ka ɗora mata a ta ɗauko ya za ta yi da ɗauke shi an fahimta ko to za ka ba su aiki gwargwadon abin da za su iya wa ulufatu dawabi to gane dabba su ko mai kiwon dabbobi to ya gane cewa haƙƙin ciyar da su shi ma yana kan shi in dai za ka yi kiwo kana son ka kiwon kaji ko awakai ko tantabaru ko shanu ko wani ne kai ka ɗauki nauyin za ka yi kiwo ko ba wanda ya sa ya ce maka dole ne amma ka ce za ka yi kiwo to dole ka ciyar da dabbobin naka kai za ka nemo musu abin da za su ci ko ka kai su inda za su ci abincin kun ji ɗaya ne sai ce aura ra'ayuha ko kuma ka rinka kai su kana fita da su kiwo in baka ba ka da halin ka siyo musu ka kawo su ci to ka kora su zuwa inda za su ci in ba haka ba ba au bai uha ko ka je ka saida su amma ba daidai ba ne ka killace dabbobi a gida ka hana su ci kuma kai ka kibarin su je su kiwo an gane wannan da kyau ko wannan ka shiga hakkin su kenan ba in ba, to idan mutum bai kai ka kiwo ba kuma shi ya ki kiwo musu abin da za su ci to malam yace bi a alaihi za a saida mai su dole ko baya so <laughs> ina fata an gane saboda su yanzu kaga ba su da hankali ba san inda za su kai kara ba to sai a nemi hakimi ko mai anguwa sai a ce wane yana cutar da dabbobin nan gashi ya daure su baya bari su ci kuma baya kawo musu naka kawai sai hakimi ya je yan awaki sai ya kira wasu ce nawa ka siya ana siya sai a mika mai kuɗin kawai sai a kora su sai ai ban ce su ya ba ko ko sauraron shi ba ba shine bi'a alaihi za a sai da mai su musulunci kenan fa jama'a wannan shine addinin musulunci da wasu suke aini wato yaba mashi kashin awaki su ce musulunci na da mugunta yana da cuta bai da tausayi in Allah ku ji musulunci har dabbobi bai manta da su ba akwai addinin da za a kwamfiyarin da musulunci jama'a babu wallahi babu Allah kiyaye eh shi ne maganar da muke yi yi shi ne maganar da muke yi ku je ku ga mutane da suke na'am eh wannan kaga ya? wannan kuma hauka ne da rashin hankali kwarai na su wannan ba yanki bane kawai iskanci ne wasu na kwaso hakkin dabbobi da haka dabbobi ma ba za a yanka ba sai dai ya mutu na tarayi ina fata an gane amma a daidai lokacin su kuma suna nan dabbobin da Allah ya haramta suna nan suna kashe su suna amfani da su suna ainihin wato sa su cin abinci da waye da waye kaga <laughs> wannan ba gaskiya bane Allah ya kiyaye to bari mu karasa wannan gaban ko yace wala talzamu al umma nafaqatu waladiha haka ne wala talzamu ko akwai wala hmm. ba talzamu bane kusa wala talzamu al-umma nafaqatu waladiha walau yatiman uwa ita ba haƙƙin ci da 'ya'yanta a kanta Allah ya sa jama'a kuna fahimta abinda malam yake cewa wato ana faɗin haƙƙi ne fa ba wai an ce duk wani mai ci da ƴaƴanta ta yi laifi ba fa yau in ta yi ta kyautata kuma daidai ne in fact haka ake so amma wai a haƙƙi da shari'a ya ɗaura ba ita Allah ya ɗaurawa ba kai uban ne barakallahu fi kun gane ko shine yake walau yatiman kai dan koda ya zama maraya koda uban ya mutu ba ta bane ta ci da shi shi ɗan za a ci da shi ne daga dukiyar da ya gada na shi an fahimta ko amma sai malam yace wa alaiha irda'uhu ma damat zaujata abihi sai dai lokaci ɗaya ne kawai yaro ke da haƙƙi uwa ta kula da shi shine lokacin da yake jariri yake shan nono to a lokacin dole ne ta ainihin wato shayar da shi ma damar tana ƙarƙashin uban shi kun gane wannan kuma ko ma damar tana ƙarƙashin uban shi dan da uban zai sake ta a wannan halin to shayar da shi kuma yanzu ba wajibi ne akan ta ba ko kun fahimta shine sai ya ce fa in kanat la turdi'u li sharafin ta aw maradin aw qillati labani fa 'ala al-abi illa li fatrihi ha li fakrihi aw la yaqbalu tadiya ghayriha fa yalzamuha malan yace idan ya kasance ita wannan matan kuwa wata babban mace ce mai matsayi mai makami ita saboda makamin ta ma ba ta shayar da yaya saboda kada a kwafta mata minista ce ko <laughs> ko matar sarki ce an gane ko ko kuwa tana fama da wani lalura na rashin lafiya wanda ba za ta iya sha da a wannan halin ba ko kuma a nonanta zai fitar da ruwa wadatacce da yaron zai sha wadatar da lafiyan shi ya gina mishi wato kumarin jikin shi to fa'alal aji yanzu shayarwa ya koma kan uba to shayarwa ya koma kan uba ya zai <laughs> yauwa zai nemo ba wai nonon shi zai sha da yaron ba <laughs> ina ba ta gani yanzu ya koma kan uba da aka kai da ka auri minista ka san akwai aiki a kanka na fata an gane mala ce, illa li faqrihi sai dai kuma nan fa idan uban yana da fama da talauci ba zai iya ɗauko hayan wanda za ta shayar ba an gane aula ya kabalu ya gairi ha, ko kuma ɗan an ɗauko wanda zai shayar ɗin ma amma ya ƙi ta, sai na uwan kawai yake so ba nan duk matsayin ta duk makamin nan nata haka za ta daure ta shayar da ɗan ina fata an gane shine ma da yake fa yazamu haka yanzu ita ne lazumta gaba na karshe ce wa malmu tsallaka, fala ha, amma in matan an sake ta wato uban wannan jaririn ya saki uwar shi matan shi kenan to nan shayar da yaron ba lazumin ta bane ba dole ne a kanta ba amma shi ma akwai condition menene condition sai ce illa Allah ya ji da man uhu? aw la yakbalu fadiya ghayriha sai dai in an ci wahalar neman wanda zai shayar da dan ba a samu ba yanzu dole ta haƙura duk da an sake ta ta shayar da dan an gane ko ko kuma an samu amma dan ya ki shan nonon kowa sai nata ba nan ma dole ta shayar da dan saboda yanzu ana gabatar da rayuwar dan akan maslahanta kuma gane abin da shari'a ke dubawa ko Fa'inista a ajara lahu fa ummuhu ahqqu malam ce. amma idan za a yarjejeniya za a yi ciniki ne wajen nemo wanda zai shayar to ta kan uwan zai fara fa ita ce fos, wanda za a ce to ina neman wanda zai shayar min da ɗana ko za mu ciniki da ke yanzu kawai sai ta dake kamar ba ita ba ce uwan yanzu sai ce eh ina aikin shayarwa nawa za ka biya ni ina fata an gani. shi ne in dai zai biya to ta kan zai fara ba zai ce shi kuma tunda yana da wadata bari ya je ya ɗauko wata ya biya ta na kuɗi don ya ƙara bakanta ma wancan ba a ba daidai wani wato shari'a musulunci shi ba wai huce huci yake so ba amma mu kuma shi aka fi jin daɗin yi ko ba bari mu huce sai na nuna mata ita kuma ta ce ai bari ai bari zai sha nonon kowa ba sai ni mu je zuwa <laughs> shari'a musulunci ba haka yake ba Allah ya kiyaye malam yace fa a haƙu, uwar ita ta fi cancanta wahiya hiya ahaqu bi na ma lam tunka kuma ita ta fi dacewa ta reni wannan dan matakar ba wai bayan ta gama idda ta je kai wani auren bane in dai ba ta yi aure ba to ita ta fi cancanta a bata wannan dan ta ci gaba da kulawa da shi wa yadkhulu biha walau amatan au mustaulada kuma wannan hukuncin duk ɗaya ne shine ma'anar wa yadkhulu biha hukuncin ɗaya ne ko da ɗaya ne wanda aka samu daga baiwa ko saɗaka? ita ma ita tafi cancanta a bata ɗan ta riƙe. an gane abin da yake nufi ko haka yace wa sulifa fil kitabiyya amma malamai sun yi sabani cewa to idan ahlul kitab ce fa wanda musulmi ya aura ita ma ta haihu irin wannan yanayin sai suka rabu to yanzu ita ta fi cancanta ta rike ɗan saboda yanzu kuma akwai saɓanin addini ko ko wani za a nemo shi ne malam yace an yi saɓani amma malamai idan ka karanta fatul jawad gashi wanda yake hannun malam za ku ga ya tabbatar da cewa ko da kitabiya ce ita ta fi cancanta ba ta yi kwanɗanta wannan shine kuma ingantaccen magana an gane wannan A nan ba za a lura da addini ba sai inda kwandishan ɗaya me kwandishan ɗin shine in an gano cewa tana ci da yaron abubuwan da shari'a mu ya haramta ma'ana za ta je ta ɗibo ruwan giya ta dubbila wa yaron ko ta ce da take daga naman alade ko kare tana ba shi to a nan ne ta a je a kwace ta amma in tana kula da shi a matsayin kula irin na uwa da ɗa to ita ta fi cancanta mun gane jama'a sai malam yace wala ta'udu li khuluwiha ka tarkihi maqata ha da kuma wata matsala da a ce a daidai lokacin uwan tana cikin shayar da ɗan saboda mugunta kamar yadda muka ce don ta nuna wa mijin ita ma fa ta iya shaidanci sai ta zo ta ajiye ɗan da gangan take ta fasa an fahimta ko to irin wannan ɗan ko da ta dawo daga baya ba za a yanzu ba ta da haƙƙin ta raini wannan ɗan duk uwar da ta ajiye ɗa saboda mugunta to yanzu wannan haƙƙin da aka ce ita ta fi cancanta tare ni ɗan ko ya sauka a kanta kawai wani kawai za a yi ba ko da daga baya ta yi nadama za ta yi a ina lata ba zai koma ba dan za ta iya hallaka ɗan uwar da za ta yi wa ɗanta irin wannan muguntan ta kyale shi to za ta iya kashe ɗan to ba za a maida mata ɗan ba an fahimta ko sai malam ya ce lalibarura ba wai ta aje renon ɗan bane saboda wani lalura don watakila lalura ne zai sa ce to ga wannan ɗan kila zan yi tafiya to in ta dawo wannan haƙƙi ya sake dawo mata ita za a ba ko rashin lafiya ta kama ga dangadan ita da kanta tana neman ta ce ta kanta sai ta aje ɗan sai bayan ta warke ta ce ina ɗana a dawo min da shi to ita ta fi cancanta a nan inda lalura ya sa ta aje amma wanda ba lalura to shine ba zai dawo kanta ba wallahu ala wa ala kuma wannan ne musulunci fa Na. E eh. eh, wayu da halu biha wato mijin da ta aura ma damar bata tare wajen shi ba to ita take da haƙƙin ta ci gaba da kula da ɗan an gane ko amma in ta aure ta tare gidan wani miji to yanzu ba ita take da sai a ɗan eh haka koda baiwa ce matan ko kuma wanda aka yi sadaka da ita ku yanga kenan nan ma ita ta fice a bata ka kula da ɗan na'am na'am eh la ta'udu li khuluwha ba za a maida mata ta ci gaba da renan ɗan ba idan ita ta aje ɗan kawai saboda mugunta ba za a maida masa ɗan daga baya ba amma in wannan lalura ya sa ta ajare nan ɗan sai laluran ya kau to yanzu tana da haƙƙin a sake maida masa da wannan ɗan wallahu ala wa ha ai malam malaman nan in kai in karin rinka yi wato zaka gane kaifin ilimin da Allah ya basu da kaifin basira wallahi ba kankani ba ai ba karamin aiki suka yi ba malam duk wani abu da kake tunani har da wanda baka tunani ma wallahi duk sun tattauna shi kuma don maslahan addini irin waɗannan malaman ne sai a yaki ce fa a ce ba su iya ba sai su ba komai ba ne na zai yi wajen jama'a Allah sun sarki sa mu zafi ta mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba muna da karatu ko inda bai shiga ƙarshen wata ba tukuna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم